da yake fama da tsananin hawan jini in jininsa yana hawa har yana so ya taba masa ido baya gani sosai in yana tafasa ganyen zaitun yana sha ana samun waraka da izinin Allah mutumin da ke fama da farfadiya in yana tafasa ganyen zaitun yana shansa kafin ya karya da zuma yana shansa kafin ya ci abinci ana samun sauki da izinin Allah haka mutumin da ke fama da diabetes wanda yake da diabetes in yana tafasa ganyen zaitun ya sha shi kafin ya karya bayan ya ci abinci ya sha da rana ya sha bayan ya ci abinci ya sha da daddare ya sha kafin ya kwanta ya sha yana samun waraka kuma shan ganyen zaitun yana reducing na risk of cancer yi bincike dalilin da ya sa mata suke samun cutar kansa saboda mafi yawa suna shan magani don ƙanin girman nono ko su dinga shafa wani abu a jikinsu sai aka gano cewa to wannan yana daga cikin illa banda data a cikin iphone dina da na gwada muku wani illa da aka yi bincike a turai kuma aka ce illan ya fi yawa afirka wai duk matar da take amfani da rigar nono mai karfe sa'a wayi gari yana haifar mata da cututtuka guda biyu na farko yana sanya mata kuraje wasu ƙananan kuraje wannan sosan da karfan shi karfan hukin yake yi wannan sosan suka ce akwai mai illa mace bata waye gari ba sai ku ga mace tana zaune tana haka ko ba ku gani a gidan biki hmm. ah? ba sa yi wasu ko ta cikin hijabi ah? illar rigar nono wasu kuma za ku ga yana takura musu saboda wannan karfan shi sa suka ce yana da matukar illa <clears throat> to in mace tana sha tana samun sauki yawan mantuwa da wauta yaro na zubar da yawo babban mutum ya zama dolo amfani da shi yana magani da izinin Allah sai kuma waɗanda ƙiba da girma ya musu yawa har suka samu cutar arthritis sanyin ƙashi amosanin ƙashi in mace tana tafasa ganyen zaitun tana sha yana samun sauki <clears throat> sannan kuma matan da take fama da matsala na fata yana killing bacterial and fungal shine kwayoyin cutar da suke shiga mace ta waye gari in kika je anguwa kika yi wanka da wani ruwa sai kai kai kuraje su feso miki ko ki dinga samun tabara tabaran fata a jikinki duk abin da zai bi jinin ki ya cutar da fatar ki duk abin da zai taba ki ana amfani da shi naturally sannan wanda yake da mai fama da ciwon kunne in kina tafasa shi ana sha ana digawa a kunnan ana samu suka ce shi yana curing ne na duk wasu bacterial na fungal sannan kuma suka ce duk wani infection wanda yake shiga cikin kunne in ana shansa ana samun nasara da izinin Allah yana improving na immunity system din jikin dan adam wato yawan shansa kankanin zazzabi kankanin mura kankanin ciwo ba zai saki faɗi ba yasa aka ce masu alaji masu yawan mura masu yawan shakewa kuma tarin da ya gagara in ana tafasa ganyen zaitun da albasa da tafannuwa ana sha duk girmansa allah yana warkar da shi in kina da ɗa mai kashin hakori ko yaron da ke da ciwon haƙori kaɗan ake dafa ma yara sannan kuma shi ganyen zaitun in mutum yana yawan amfani da shi namiji ko mace wanda yake fama da matsala na cutar mahaifa musamman mata domin yanzu ya kai ga cewa a yankin algeria matan da suke fama da infection in suka ɗauki wannan suka tafasa suka shiga ciki suka zauna to da izinin allah ba za su yi sati ba allah zai warkar da su amma in mace tana fama da fibroid ana so ta mai da shi ya zama ruwan shayinta ana samun sauƙi da izinin allah waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata in muku bayani sai kuma wannan shi kuma ana ce masa almilhi me ake kira almilh da turanci suna ce masa almusa salt malamai da yawa sun yi bincike akan wannan magani amma wannan magani yawanci magunguna ne na saudiya kuma saudiya sun yi kokari allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda kasan algeria ba za mu mance da su ba sun taimaka matuka wajen bincike da turo magungunan da al'umma suke samun waraka don yanzu in ka cire saudiya in ka cire algeria in ka cire sudan in ka cire misra ba mu san wata kasa ta musulmai da suke bincike suke haɗa maganin da musulmai muke samun waraka ba ba dan binciken waɗannan mutanen ba akan maganin musulunci da ba mu san yadda za a yi da mu a asibitoci na kasuwanci da asibitoci na kuɗi ba amma alhamdulillahi Allah sai ya ga zuciya na 'yan Najeriya Allah ya san muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya san muna masa biyayya sai Allah ya kawo mana mafita sai aka binciko mana likitancin annabi Muhammad wannan almusa malamai suka ce kina da infection baki da infection kina da miji baki da miji ana bukatar akalla ki dinga amfani da shi amma mukhawwanat da suke amfani da shi wannan almusa na farko suka ce yursha bi halbayit ana watsa shi a cikin gida yana koran shedano sannan na biyu in mace ta sa shi a cikin ruwan zafi ta yi wanka cutan da yake jikinta da ke alaka da shedani ko ciwon jiki ko wani matsala in kuma tana da infection shiga ake so ta yi ta zauna shi sa ka ce ƙananan yara 'yan mata aƙalla ba a ƙasar ba ana so kowa ta dinga amfani da almusa almusa ne mace za ta sa ta yi wanka da shi ta kwanta sai dai shi almusa in kika yi amfani da shi ana buƙatar ki samo duhun duhun ɗin nan zan gaya muku menene ake haɗa wannan da shi kowa ta ɗauki takarda ta rubuta in kin je saudiya ki saye shi alhamdulillahi in kuma a najeriya kin samu inda ake sayar da shi fa ni'ima amma yanzu bari gaya muku abin da ake hadawa in kin samu kin hada su in baki hada ba kuma shi kenan amma yanzu a cikin ku nan wasu wane ne ba mutane biyar ko uku kowa ta sunsuna sai ta bani jawabi menene aka hada da shi kowa ta sunsuna wannan almusa abin da aka hada shi na farko gishiri gishiri in mutum zai hada in kika samu gishiri sai ki samu ciyawan za'afaran da man za'afaran sai ki samo miski da ke samun jam da ke samun farin